karanta maka ya fi komai eh, sauki. ma gashi anan. Eh, ya fi komai sauki in shi din kake so a karanta maka. Allah eh, tun wannan bayani wanda yake neman gaskiya rubuta muna yes. Mutum ɗari Ni ina ji fa, yanzu ina ji. Yawwa batun ni ba batun jiha nake maka ba ni ba batun jiha nake maka ni na maka maganan amrun adamiyun kawai da ibnu tayyib Muna godiya muna godiya muna godiya. A ina ya samu kaman kalin wallahi sai dai dumun mun fahimta duk mun fahimta wallahi maulana ba wai shi ba shi ma kin gaskiya ne ya fahimta abin da kuke ya fahimta ya fahimta zaki shi gurin da dagan yake ina guduwa gurin a ni gaskiya ban fahimci komai ba kana ji ni da an banna nayi bayani wallahi sai ka yi bayani. Gashi ai dare yana ƙara yi, abin da na yi bayani a daina samun baki. A'a, a'a, kuwa. amma kai bayani alkalami nan ba gidan drama bane gidan da sulari ba irin gidan anwar bane ba kai da baitin din kai gidan adalci ne gidan adalci ne alkalami wallahi idan gidan gidana gidan adalci ne ba irin gidan anwar bane <laughs> ya san ayan mai adalci wallahi in kai ne ni ba za a ringa ma aya ka ba wallahi wallahi alkalami na gidan adalci ne gidajen mu gidaje adalci ba irin gidajen anwar bane eh, ba irin gidajen mu bane wanda adalci nan ba lalle wannan na gama kuskuren a gyara kada a samun bai da Allah bar sai esplani bar sai esplani maulana yi magana abu duk da dai mu mun gane abin da maulana yake nufi shi ɗin dai ma ya gane bai son ya faɗi gaskiya ne bar shi maulana faɗi kai dai ka gane wallahi ni na gane abin da ake tambaya ka kuma kuma wallahi kai baka suka ce baka gane ba wallahi ka gane ka gane in baka gane ba barin ƙara karantawa kar ka yadda ka ce baka gane ba gashi gashi da Allah ya kuwa wallahi kana ji ka banni in ba da amsa ni na fahimci to ka ce baka gane ba kuma je kuma yanzu ka ce ba gane ba ka ce baka gane ba <laughs> kuma ya zaka karatun sai nayi yi sharhi ka gane ba ya zaka ka bada amsa kai daga nan na fara karatu ba ka bari amma bayani ba ke ji alkanawi alkanawi da wani abu ya ce maulana bai gane ba kuma yanzu a bar shi yayi bayani ya fahimci <laughs> ko kai ne baka gane ba yanzu kai ka fahimci wani abu shi ne aka karanta ma tun da baka gane ba a kai ne suka faɗi kace baka gane ba gane ba tunda baka gane ba tsaya tambayar sa kana ji tun zai tun da wallahi da tuni mun gama ba da amsa ya hakuri a ah, kun ba ku so kana wallahi alƙalma so ne imani tambaya na ya fetawa in ya fetawa inna lillahi aka roka ido maulana ina ya fetawa jayayya ba Allah shi kowa ya miki ana sa kowa ya miki kansa dala kowa kowa ya miki kansa akara makallawo kana ji ka banni ne shari'in kowa ya shiru don Allah ya hakuri ya hakuri barin gane da shi da gane ba barin ganar da kai to Allah zaki zaki mu shiru don Allah ba ka gane ba yi mutun din yi din kansa barin ba da Allah Eh, kowa ya shiru yawa tun da kowa ya shiru awa biyu ba kasa ba da ansa a duba minhajus hajji ta ibn taymiya awa biyu ba ga abin da ya ibn taymiya ya faɗa Ga shi da Allah zan karanta awa biyu ba kowa ya shiru dan Allah kowa ya shiru dan Allah faman qala albari fi jihatin duk wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala yana wata jiha wa arada bil jihati amran mawjudan yana nufin da jihan nan wani jiha ne samamme abu ne samamme ya ce fa kullu ma siwahu makhluqullah duk wanda ba shi ba abin halitta ne a gurinsa wa man qala innahu fi jatin bi hadha tafsiri fa huwa muqtiun wanda yace Allah tabaraka ta'ala yana jiha da wannan ma'anan na amurun maujudun ibnu taymiya yace mutum yayi kuskure abu na farko amurin maujudin Ibn taymiya ya ce in kace Allah yana jiha wata jiha samaniya Allah ya ture fahimta na adamiyyan abin da yake nufi <coughs> shine rasasshen guri wani rasashen abu fala ya eh, amran adamiyan wa huwa fawqa alami amma wannan gurin rasasshen gurin yana saman duniya wa qala yace inna Allah fawqa alami Allah yana saman duniya da wannan ma'anan na cewa amran adamiyan faqad asaba to wannan ya dace ya yi daidai A ashe ibn taymiya ya ce idan ka ce akwai wani guri sunansa amran adamiyan yi daidai tambayar mu anan karka ce baka gane ba ba maganan jiha nake ba amran adamiyan jihar da aka ce Allah yana da amran adamiyan a ina aka samo ta annabi ne ya faɗa na abubakar ne ya faɗa na usman ne ya faɗa tambaya ta ta fito karara tambaya ta biyu sai ya ce fala sai ce wa laisa alami maujudun ghayruhu a saman duniyar nan babu wani abu samanne banda Allah fala yakunu subhanahu wa ta'ala fi shay'in min al Allah baya cikin wani abu samanne daga cikin halittansa to tambaya ta biyu shine an ce a gurin da Allah babu wani halitta tare da Allah babu wani halitta tare da Allah to in babu wani halitta samu sinuti da Allah sana Allah yaya batun al'arshi ina al'arshi tunda kun ce Allah yana zaune akan al'arshi al'arshi kuma samun ne kuma kun ce babu ko wani abu tare da Allah sannan an ce Allah baya cikin wani abu ka kuma ce Allah yana zaune akan al'arshi dole Allah yana cikin wani abu dole kawai ba na biyu kuma ka ce a gurin da Allah yake shi kadai ne ba kowa To ina bacinka kuma na cewa Allah yana kan al'arshi yana zaune wannan shine maganar tambaya biyu da ake kana ta cewa baka gane ba ba batun jiha nake tambayan ka ba abu biyu assalamu alaikum amran adamiyan da kuma cewa Allah ya gane eh an gama wani halitta tare da shi ma'ana baya tare da al'arshi shine tambayan yi karatu in ka gane jama'a kowa ya gane ya gane esplan an fahimce ni esplan eh, mun fahimta mun fahimta Allah kar a bari wani guri ni ba na son ku jayayya haka kada ya ba da ansa na yi shiru na ga ai zama tambayar sa ban ce komai ba to bayar da ansa amma aya da hadisi zai kawo ba na ansa ba tilla tilla daki daki kai shiru don girma Allah kai shiru zai ba da ansa don Allah kai shiru yes fulani na'am eh, mu zama wala a yi mun adalci ce eh, ba da ansa amma ba da wani karanta da shirin waje ba bitin a the bush ya tafi kai tsaye ba da sana daga ya ce jiha na faɗa karara ba maganan jiha nake yi ba ina maganan amran adamiyyan da ibnu taymiya yake yi kawai shi nake ya ba da ansa yayi magana daga karanta zan biya maka alkalami bismillah shi na gefen sa malamin san da yake wayan da ne gefe in shi ya kasa a mazauninsa na ɗalibi malamin san ya shigo mana ya ba da ansan shi A in sun sauka in sun kasa maula in sun kasa za mu sauke su mu ɗauko wasu don akwai wasu kan layi amma dai ka yi dama na gode wa lala kana sauke shi kana yi bismillah dan a bata mana lokaci ba wanda ya sauke shi ya bada ansa in ya isa ya bayar shi yasa ya fara yin wannan ayi magana alkana yi bismillah bata mana lokaci ka bada ansa da Allah ba da ansa ka faɗa abu mun ji ka ƙara maimaitawa kake ta alkana yi bismillah ka bada amsa gane ba da Allah ba shi da bakin sa yace bai gane ba da Allah ko na bada amsa wallahi ba shi yace shi yace dan Allah ƴan uwa ba shi da bakin sai ce bai gane ba ba shi da bakin ba kai shiru kai shiru zaki dace kai shiru mana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gashi abin da yace faman qala ah! duk wanda yace shi ba inda yace abu kaza yana kawo abu ne sa'annan nan ya ce to ga daidai ga rashin daidai. To mu je. Da haka kwata-kwata ba ma zancen sama a ciki. Sai ah! ce faman qala duk wanda ya ce albari fi jihatin ya ce Allah yana wata jiha sai ce wa arada bil amran maujudan mhm. kuma yana nufin hmm? wani al'amari samamme mhm. da jihar da yake nufi kenan Allah yana cikin bayi yana cikin halittarsa kenan yake nufi fa kulli ma siwahu makhluqun lahu dukkanin mhm. abin da yake ba Allah ba abin halittarsa ne sannan sai ce wa man qala innahu fi ji'atin bi'adat tafsiri duk mm. wanda ya ce Allah yana cikin wani ɓangare da mm-hmm. wannan ma'anar mm-hmm. cewa ai wani al'amari ne samamme kenan Allah yana cakudu yana cakuɗa da bayinsa kenan ya ce mm-hmm. duk wanda ya faɗa haka da wannan ma'anar sai ce fa mukhti'un a ya ce to wannan mai kuskure ne cewa Allah yana cakuɗe da halitta ya ce kuskure yayi sai ce wa in arada bil jihati in kuma yana nufi da jiha amran adamiyan wani al'amari wanda ba samamme ba wato ba halitta ba cewa Allah yana nan sai ce haka fassaran adamiyan yake tsakaninka da Allah haka fassaran adamiyan take yaya take gyara rasashi shine al'adamu rashi Adamiyan rasashi ni me nace kace wani abu ba halitta ba ba halitta ba yanzu al'adamu rashin ita ba halitta ba ce dan girman Allah ɗazu wace fassara na yi kace ba halitta kace ba halittacce ba ko ba halitta ba haka kace eh mana shi ne nake ana nufin adamiyan ba halittacce ba menene maujudan <laughs> wannan opposite ɗinsa ya kawo <laughs> amran adamiyan maujudan adamiyan ci gaba karatun zai fito maka abin da wannan ga wai abu ashe kai tambaya ma ashe baka gane ci gaba ci gaba a a a ci gaba zaka gane zaka gane wallahi Allah san baka gane ba wallahi <laughs> oh ka ce kai baka gane tambayan ba yanzu ya dawo kaina ya tashi daga Allah ya sa dace sai ya ce wa huwa ma fawqal alam ai yace wannan adamiyan ɗin nan in ma baka gane shi ba sai ya ce wa huwa ma fawqal alam shi ne abin da ke saman halitta duka. Mm. Wato, wannan Ibn Taymiyyah yana so ya nuna ma Allah baya cakuɗe da bayi. mu ci gaba. Aƙidar su shehu tijjani yake wa inkari Allah yana ko ina da zatin sa. Zaka zo ba yanzu ci gaba kwace da Ibn Taymiyyah. Shi yake inkari. Sai ya ce wa huwa ma fauƙal alam wannan eh. adamiyan din kun baka gane ba wa huwa ma fauƙal alam shi ne abin da ke saman halitta Allah baya alam ba ba halittacce bane sai ya ce wa ƙala inna allaha fauƙal alam mhm. kaga sai ya ce al ya kuma ce cewa Allah yana saman halittu gaba ɗaya sai ya ce faqad ashaba sai ya ce wannan ya yi daidai in ya ce mi in ya ce Allah yana saman halittu duka baya su ma'ana me ya saman halittun amran adamiyan abinda ba halitta ba ai maujudan adamiyan shine opposite ɗinsa ai na fassara a can can yace amran maujudan nan yace amran adamiyan Ilallahi ilallahi raju. <laughs> kaga wanda ya kake cewa malami na ne nan yana cewa wallahi ba ka gane wai karatu <laughs> eh ci gaba ci gaba ba ka gane karatu abul fatai ci gaba ci gaba wallahi yanzu na tabbatar da ba ka gane karatu da Allah kai gudaddan bawa na ne ka gudu malam ramadan ci gaba ya karasa shi sa ni tunda ne masa gyaran nan na cewa na zo karasa ah, mallam ramadan wallahi tun da ne masa ya bala ramadan me zaka tattauna da wannan ramadan ba ana ramadan ta yi bayani tattauna wannan bala ramadan kar ku kawo hayaniya cikin tattauna wannan cikin ladabi muke tattauna wannan kar ku kawo rashin ladabi girman ka ba wa shikenan babu matsala sai ya ce wa qala eh. sai ya ce wa qala inna allaha fawqa al'alam me shi ya ce Allah yana saman halittu duka. A ya ce, To, duk wanda yace ce haka faƙaɗi asaba ya Don yanzu in ka ce Allah yana cakuɗe da halittu, to kafin ya halicce su fa, kaga baya cakuɗe da su, babu su ballantana ma a ce yana tare da su kenan. wannan tsantsar tauhidi ibn taymiya yake tabbatarwa wallahi wallahi ba tauhidi bane wannan gunkanci ne gama zaka zaka faɗi abin da bakin eh, ka eh, yanzu karasa zaka faɗi karasa karasa zaka gane karasa yanzu kai malamin malamin ka yi shi kai yanzu ba ka gane karatu ci gaba ai ka ce a fahimta masu fahimta ka ce a barka ci gaba yace wa qala inna <laughs> allaha fawqa al alam me shi al sai yace in me shi ya ce Allah yana saman halittu al'alam mm. shine kullu ma siwallah duk abin da mm. ba Allah ba alam ne sai ce to faqad asaba wannan yayi daidai sai ce walaisa fawqa al'alami mawjudun gairu. Mm-hmm. ai yace a saman halittu babu wani samamme wani Allah wato Allah ba a cakuɗe yake da halitta ba <laughs> sai yace fala yakunu subhanahu fi shay'in minal ya ce Allah maɗaukaki bai kasance cikin wani abu mu ba to an samun tambayar da na maka a wata tambaya kai yawwa shine da yace fawqal alimi walaysa ga tambayar walaysa fawqal alimi mawjudun ghaira ishu mala walaysa fawqal alimi mawjudun ghaira ma'ana da eh. babu wani abu tare da Allah Fassara ya haƙuri ya haƙuri kwantar da hankalinka ga tambayar ta zo Walaisa laysa fawqa alami mawjudun ba wani abu samamme a saman alam in ba Allah ba shi shi kadai haka ne eh. fasara take haka take eh haka yake to da Allah ina batun Allah yana zaune kan al'arshi yawa to kaga wallahi Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma da saka mun da alkhairi ba wannan magana Ibn Taymiyyah yace a gurin babu komai sai eh, Allah abin da yake faruwa kana shi saman ne ina batun Allah yana zaune kan al'arshi tambayar kawai da nake yi kenan haɗe mu. Eh abin da yake faruwa kana ji? Mhm. Wato faɗin cewa Allah maɗaukacin sarki kana ji yana zaune akan al'arshi ba wai Ibn Taymiyyah ne ai ya faɗi ba. ba wannan nake in kinta da kata. A'a mana ai yanzu kana cewa shi ya tambaya ta a'a. Cewa fa kai ina mutum da yake. Ba tambayar ka ce da zuma baka gane ba fahimci tambayar kanta ce da gane ba. to kawo mana tambayar karka ce baka gane ba ya hakuri Allah yana zaune kawo wajen walaysa fawqa al'alami mawjudun kawo inda yace Allah yana zaune ya hakuri mana ya hakuri in faɗi in faɗi tambaya ta mana kai fa zaka bada ansa ne ga malamin ka a gefe zai taimake ka a gurin babu wani abu samamme banda Allah eh, al'arshi samamme ne na'am al'arshi samamme ne an ce ma al'arshi cakuɗe yake da Allah ne tambayar ka nake la ilaha illallah an ce al'arshi cakuɗe ke da Allah waye kuma ya faɗi barin barin barin barin fassara barin barin karanta in karanta ga gurin da ibnu taymiya ya kawo yawwa to in ka kawo kuma sai mu sai mu koma gurin da aka samu eh ibnu taymiya eh yanzu ga shi eh, ibnu eh, taymiya ya kawo cikin bayanin talbisul jamiya a irin nawa a irin nawa na uku shafi mm. na ɗari biyu da saba'in da biyu. Ya ce, Kana ya ƙulu innan Rahmana subhanahu la yasqulu ala hamalatil arshi min awwalin nahari idza qama al mushrikuna hatta idza qama al mushrikuna khaffafa an hamalatil arshi Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance la yasqulu ala hamalatil arshi yana yin nauyi wa mala'ikun da suke ɗauke da al'arki. Min awwalin nahari, a farkon yini, iza kamal mushrikuna idan mushrikai sun tashi, hatta iza kamal musabbihuna har sai muminai masu tasbihi sun tashi, khaffafa an hamalatul arshi Allah sai rage nauyin sa wa madaukan al'arshi. alaihi a amalukum bil amsi awwalan naharil yau. akan bujurowa da Allah aikin bayi a farkon yini. fayan zurfi salas sa'at Allah ya kalli wannan aikin bayin tsawon mai tsawon awa uku fayattali umin ha alama ya karahu Allah tabaraka baraka ta'ala sai ya leka cikin aikin bayi ya ga abin da baya so buhu zalika haka sai ya fusatar da Allah fa awwalu ya alamu farkon wanda zai san bi ghadabihi fushin Allah allazina yahmiluna al'arsha sune mala'ikun da suke dauke da al'arshi yajidunahu yathqulu alaihim za su ga Allah tabaraka wa ta'ala za su samu Allah ya musu nauyi fa yusabbihu alladhina yamilunahu sai ya zamana waɗanda suke ɗauke da Allah fa yusabbihu alladhina yamilunahu sai su kama tasbihi su da suke ɗauke da Allah yace wa alam ka sani annahu gairu mumtani'un ko gairu mumtani'in hamlul khabari ala zahirhi ka sani yanda ibn taymiya ya kawo ya wanda ya kawo maganansa ya ce ka sani ba zai yiwu a ki ɗaukan wannan labarin da muka baka ba ma'ana maganan nan da ta gabata a sama a zahirinsa wa anna siqalahu nauyin al'arshin ya hasulu bi zatin rahmani yana faruwa ne da zatin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda wannan aƙidar ita Ibn al-Qayyim ya kawo cikin Bada'i'ul Fawaid juz'i na shafi na 39 ya kawo maganan alƙali cewan al-Mirwazi ya wallafa littafi cikin falala na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune a kan al'arshi yana zaune mm. sannan kuma zai zaunar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo waka na Abu Hasan adara Qudni cewan waja'a hadisun bi ta'alihi alal arshi aidan fala najhadu amirul hadisa ala wajhihi wala tudkhilu fihi ma yusidu wala tunkiru annahu qa'idun wala tunkiru annahu yuq'idu zai zaunar da shi wadih suna nufin Allah yana zaune akan al'arshi ko bayan wannan kana ta cewa Yauwa, assalamu alaikum eh, akaram kallahu kamar yadda na yi shiru eh a taimaka min a yi shiru da Allah ni ma dan na ba da amsa Allah ya saka ma da alkhairi eh wato a yanzu dai can ya tabbata Ibn taimiya ya tabbatar Allah baya cakuɗe da komai na halitta ba wannan maganar muke yi ba kwata kwata ah, ba maganar ba muke yi ba a ah, ai mun karanta to kar ka tambaye ni abin da ba maganar ni ba a daga da akan maudu'i na farko ah, baka tabbatar min da sabuwar amuran adamiyyan ba kai in kana so in kara maka ba ibnu taimiya ba kawai ka da dakata kai in kana so in kara maka ina bin ka a hankali ka ji ni bayan ibn taymiya ya kawo ibn al-qayyim ya kawo ta cikin ba matsala fa zan yi magana akan ma kullul jihati bi asriha adabiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni na ga irin wannan karfa karfa al-usaymin ya kawo cikin sharhin a akan karfa kallahu wa jinnaji ba adami ana baka karatu kai ka karatu ibn taymiya ko yake magana na'am sai Ibn ni da ma magana ya da Allah ka ga daga yau da Allah wannan magana da ka karatu ka yi haƙuri karatun ka bai kai gurin ba ba ka eh, da ta diki ba ni dama eh, abin da yake faruwa ba ni dama yi magana ɗaya da Allah Sulaiman za su ce ba a yi musu adalci ba MM Sharif eh, haƙuri, za su ce ba a yi musu adalci ba Eh, eh, ayi mana adalci, in ma za a gaya mun maganganu a bari sai na sauka. To bari maganganu. Ba wanda zai gaya ma magana. Ba wanda zai gaya ma magana nan. Amsa dai kan za ka ita. Gaskiya. Ba wanda zai gaya ma magana, amma zai ka ba da amsa wallahi. Idan ma kana ji za a yi magana a kai na a bari sai na sauka. Amma ba yanda za a yi mun tambaya. Wallahi alkanai ba wanda zai yi magana a kan ka dai yanzu, ba wanda zai zage ka. Sai na bada amsa. A umma kana ji. Ba da amsa. Ba da amsa bane kai yanzu to ya kai kai gaba ɗaya tambayar da ake maka wai kana cewa wani ibnu taymiya ya tabbatar baya kuɗe ga halittansa wannan tambayar ake maka ga tambayar da ake maka kana guduwa ka lula ka tafi wani guri eh abin da yake faruwa sai sa na gane ka na gane ka ranan kai ne ka shigo lokacin ramadan yana wani magana a ah, san baka gane ni ba kai abin da baka san ni ba ai baka san ramadan ba kai na gane ranan ba kai ka shigo ba sati biyu da ya shige ana magana ai baka san alkanu ba ni ai yanda ya shigo yau maulana maulana Yadda ya shigo yau haka ya shigo ranar. Ɗaya da Allah ya Wannan yaron ba abokin magana ba bane wannan yaron ya yakuri. Bai san alkanawi ba bai san ba kwata kwata a dai banne na bada amsa. Tambayar da aka yi tun da shi ya zugo ka yana gefe. A banne na bada amsa dai. Ya tausaya maka ya banni na bada amsa. Ya isa. wai ya ce wai ai shi ba zai iya tattaunawa yanzu dai abin da na amsa ai min adalci na amsa wala alkarami ga kanan fili kawai ka bada amsa an ka'ida ka bada amsa to ai min shiru amma shiru amma shiru yawwa wanda yake da tambayar da muke yi kwaya magana da ai kai ba na ji ba samun samun mute tambayar da muke yi kwaya biyu ne rak ba na fa kuma zan ba da amsa cewan amurin adami da ibn taymiya ya ce wanda ya ce Allah ya wani guri amurin adami ya ce ya yi daidai ina ibn taymiya ya samo wannan amurin adami din alfakanul adami kenan tambaya da ya ce Allah baya tare da dukkan wani halitta da halittansa sai muka ce ya za mu da cewan al'arshi wannan labarin da ne baka fahimce shi ba kuma mun ma bayanin sa mun wuce shi <laughs> ka bari in ba da amsar din dai a ah, a ah, Espilani Yes, Fulani. Na Maulana. Wannan ah, abin da nake so ku tambaye shi da Allah zan dan yi zan dan yi shiru na minti biyu amma ina son ku tambaye shi duk abin da zai yi ku tambaye shi ina ne amrun adami ta zo sannan da aka ce Allah baya tare da komai sai al'arshi mun fa wuce nan fa akara Allah tare da Allah ina batun Allah na zauna ka al'arshi sai ya ba ku amsa kenan maulana bari ba mu kenan maulana alkadawi a maganar ka ta farko a maganar ka ta farko ka nuna muna Allah baya tare da komai yanzu kuma ta biyu ana nuna ma Allah ga inda yake Yawwa Allah ya saka da alƙali. Bismillah. To. Na'am. Eh Fulani. Din fa bai ba da ansa bai. Inna lillahi wa in. Wai da shiru shiru. Da a shiru. karatu. A za ka dauko. Bismillah alkarawi alkarawi bismillah. Bismillah mun shiru. Haka ake karatu malam. Mun yi shiru alkarawi afuwa. Ba ka sauka kan maudu'i. Ni ba a sauke na kan maudu'i. Komai za ka yi sai ka tsaya kan maudu'i. Sai ka tsaya ni ba a sauka akan maudu'i a gabana ni. ni da na ɗauko littafi na karanto inda ka karanto na yi bayani. Ni a wake tun da kayan yadda ni na karanto ashe ka san ni ma ba Jawairul Ma'ani na karanto ba littafin bane taimiya na karanto ai. To ai na ba da amsa a nan a yanzu dai ta wallahi baka ha ba an sa haka yake ba ya kai wasan yara ai shiru dai na ba da amsa to ai ba dole sai ka gamsu ba akwai wanda ba dole sai na gamsu ba Kamar ya ba dole sai na gamsu ba Zan ya ba da amsa ne a gwargwadon fahimta ta a gwargwadon manhajina. Ka gamsu Wani abu ne daban. <laughs> Ni dai yanzu a dai ban ni dai na ba da amsar. An ce wai. Amsar ka alkalami Ya ce Allah yana zaune. an bar ka, amma ba za ka sauka maudu'i ba ba za ka sauka maudu'i ba ka gani zai gudu ko Islam ko ga zai gudu ko ba abin da aka tambaye shi ba nan dan girman abin da aka tambaye ka ba kenan sha aka yi ibn taymiya ya yanzu ka yadda ibn taymiya ya ce Allah yana zaune tsaya ka yadda ibn taymiya ya ce Allah yana zaune a'a yanzu amsa dai kawai zan bayar babu ai ba tambayar da ne ba ban yadda ba za ka ji zan bada amsa ga tambayar da limani ibnu taymiya ya ce eh, in dai gaskiya kana ji da babu komai gaskiya es fulani ko es fulani gaskiya Allah yana zaune to ya za mu yi mu hada Allah yana zaune akan al'arshi kuma a gurin Allah yake babu kowa sai shi kawai tambayar kenan yaya za mu yi bayani ba za a Maulana Maulana afuwan barki dale shi

in ya ce zai karanto Allah yana zaune kan al'arshi shi nake magana ba wannan nake magana ba <laughs> ai na karanta mai ibnu taymiya yanzu baka ce ibnu taymiya ya ce Allah yana zaune akan al'arshi ba ka ba ba wannan ne muhallun nizai ba muhallun to waye ce ka fadi ba muhallun nizai Allah saurara muhallun nizai me ne ce ka ce ibn taymiya ya ce Allah yana zaune akan al'arshi ka to shine mahallin da muke jayayya da kai kai kai in to amma ai ka faɗi ibn taymiya ya ce Allah yana zaune ka faɗi kana ji baya Allah ne za ka nake so la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala illa billah Allah ya ba mu fahimta wallahi kallahu ko Allah ya ba mu fahimta ko kana da gaskiya dole ai wa'in Allah ya ba mu fahimta amin ya ah, rabbi amin Esplani. Na Maulana. Esplani. Na Maulana. zan yi magana. ba magana nake akan cewan Allah yana zaune ba akan ah, wallahi kowa shaida ne ba ya fafadin mu ne da ibnu taymiya yace Allah yana zaune akan al'arshi na yadda na faɗa na yadda ibnu taymiya ya faɗa amma to tunda ka faɗi za mu ga a gurin da Allah yake babu kowa sai Allah to wannan shine tambayar ya za ka yi kace Allah yana kara ka al'arshi kuma ka zo ka ce gurin da Allah yake babu kowa sai shi kadai a ɗaya mun wannan kaga da ka bu shawara kana da ka bu shawara prof Ibrahim Makari yace duk sanda za ka yi magana akan <laughs> Allah ka ringa tunano laisa ka misli shay'un wa huwa samiul basir eh, A yace akwai masu cewa Allah ya daidaita akan al'arshi tun kafin ma ya halicci al'arshin haka prof ya ce ce wannan bu ba a bayar ya hakuri an sa zaka bayar ba kace da matsala kana ji kana auna Allah da hankali shi yasa in bai dace ba sai ka kore shi ne kawai abin da ba mu so mu ji ba yana maganan yana maganan, yana maulana ke yake matsala ka ji abin da ba ma su ji ba wannan yaron mu dai yaron ma so da yana da ni in da molan ba bai kai ba so ne na fusata ba kai ba eh, kai ga duro da aka zan sauka ba dai duk abin da za ku ce ku ce amma yau tunda aka ce ibn taymiya ya ce Allah yana zaune yasfulani bai da ansa da ko ni da Allah wannan bai da fahimta na maulana sai da bai da fahimta da ko ni Allah alkanawi alkanawi in bayi da an ka gaskiya da ba ka ilin da za ka tura in dai rashin adalci ne a sas fulani da Allah nace maka bai da hanka ka sauke to a saurare da Allah zan yi bayani na sauke shi sai zan yi bayani bayanin da zan yi Allah shi ne ah, ah, Maula da sakan a bani sakanni maulana a bani sakanni da Allah zan ba ka yi bayani ya kuri eh. ga ga abu da Allah kaga sama da kusan awa ɗaya ina ganin in ba mu kai awa ɗaya ba kaɗan ne zai rage ana wannan tattaunawa. Mun fi awa ɗaya ya sai mun fi awa ɗaya. Abin da yake akwai da Allah nake so a fahimta. Idan izala ba ku da karatu, kun san ba ku da gaskiya, to ku daina zuwa gurin da kuka san an fi ƙarfin ku. Maganar da muke yi kwaya ɗaya ne. Ba muna maganan Allah yana zauna kan al'arshi ba, ba shine maganar da muke yi ba. bari ba da misali walillahi masalul ala walillahi masalul ala duniya ta fahimce ni es fulani yanda kake zaune akan kujeran nan gashi kowa yana ganin ka akan kujera kake ko sai na zo na ce es fulani kana zaune akan kujera walillahi masalul ala walillahi masalul ala es fulani kana zaune akan kujera da ya kasance kana zaune akan kujera sai kuma na je gaba sai na ce es fulani yana wani guri na farko gurin nan babu shi rasashen guri ne na biyu kuma a gurin da s fulani yake babu kowane irin halitta a gurin shi shi kadai ne da na kore cewan kana zaune kan kujera ko ban kore ba ka kore na kore tambaya ce guda biyu da ran babu ran babu cewan me ibnu taimiya ya ce Allah yana wani guri sunan gurin amrun adami amrun adamiyun rasashen guri to wai shin wannan rasashen gurin da Allah yake gurin da Allah yake ba manzo Allah bane ya kamata ya gaya mana annabi ne ya kamata ya gaya mana to da ibnu taimiya ya ce amrun adami ina hadisi ina aya na ɗaya kenan na biyu abin da ake faɗa ibnu taimiya ka ce Allah yana zaune kan al'arshi shi an karanta masa yana musu ya ce a ina Allah ya ce yana zaune akan al'arshi sai na ce masa ga gurin da Ibn Taymiyyah ya faɗa kawai kuma wai sai tsallaka wai zai je ya turo wai ga malaman da suka ce Allah yana zaune akan al'arshi akai wannan nake magana tambayar da nake da Allah ya ce yana kan ya ce Allah yana kan al'arshi sai kuma ya zo ya ce Allah yana wani guri da babu wani halitta a wannan gurin sai Allah shi shi kadai labudda ka bani ansa ya Allah zai kasance yana kan al'arshi kuma ya kasance a gurin da yake babu wani abu sai shi shi kadai ma'ana ba al'arshi kenan tambayar da ake maka kenan tambaya ɗaya kallin tal shi wancan abin nan ɗin dodoridan da ya ja gefe kana magana a gefe gefe in zaka iya ba yaro zaka turo ba yaro ba abin da zai iya ya kasa ba zai iya yin komai ba kai ne ya kamata ka fito da kanka in kana ganin ka isa amma yaro ya kasa yin wani abu kai kuma ka ja gefe kana mai rada tambaya ce guda ɗaya sa'ansa ba batun Allah yana zaune a kala arshi ba shi nake yi ba ina magana a kan amrun adami wannan amrun adami ɗin da ibnu taymiya ya faɗa a ina ya samu ne kawai maganar da muke bayan amrun adami sannan da yace Allah yana kan al'arshi kuma yazo yace gurin da Allah yake babu wani abu sai Allah sai shi shi kadai ma'ana babu al'arshi kenan wannan magana ita ce ake yi a ina suka samu ta ina fatan an fahimce ni yawa da haka ina malam M za ka iya magana sai an yi magana saboda wautar da hankali ka ɗauka kusan ɗauka kawai irin mutum mai irin kawai su tsaya suna sauraron ku ne ku faɗa wanda kuke so ƙarya kake yi eh, sai ka yi jawabi dalla dalla ba inda zaka ka zo kana ka sauke ni daga kan a tambayar da na maka ka je ka shiga wani daji ka yi ta jana da surutu ko da haka da Allah in zai zo gaba da Allah idala su dinga turo masu kwari waɗannan yaran sun kasa su dinga turo masu kwari waɗannan sun kasa bismillah malam kwari waɗannan sun kasa bismillah Namim Sharif kana da kana da magana kace kafin ga wani malami nan mun dauko. Assalamu alaikum. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum Ana na? Eh ana jin ka. Network ɗinka bai ta Amir. Abin da nake so magana magana yawa magana na biyu magana na biyu ne kawai malam faruk zuwa maulana mm. kaga shi a kanabi mu ba wai maulana shi abu fati jani ba ni ina ni wannan ina bin shi ba shi biyu ni yi da kai ina bin shi ba shi biyu ya bari ya gama da mu yara kana almajiransa mu almajiran maulana shek alfati sadi atijani mu gama da mu bashi muke bin sa tukuna ya auro mar na ɗaya na biyun shi kuma kiyar mayan mun yi magana akan akan bimbas akan bimbas da yake magana akan cewa manzan Allah ba a hashe ba magana ka san da wani wanda yake cewa bal ana ji na Ana jin ka. Ana Muna jin ka amma network ɗinka yana Yana rawa. yana rawa. MM Sharif. Ana ji yanzu? MM Sharif. Muna jin ka Na'am. Shi Ramadan din. Dalifa ku yi haƙuri. Ah, ah, to, shi Ramadan. Ku tsaya mana in gama magana sai a daina mu daina cakuɗa magana. Shi Ramadan mun yi Dala M Sharif yawa ya hakuri network ɗinka yana da problem ne eh, na Khalifa fa. Khalifa muna jin ka. Yana daidai. tun ɗazu shewa abul fatahi ya kawo masa maudu'i ya kawo masa nukudan da ake magana amma ku da kuke saman nan ba ku fahimta ba nike gani kuna ta su a ah, duk mun fahimta wallahi ya zo ina zuwa bari in gama bari in gama don Allah alkanawi hmm. ya zo yana ta karatun shirme amma ya ƙi ba da point shi yasa Sheikh Abul Fatah yake tsayar da shi akan magana yaya za a yi ka ce wai babu kaza kuma ka tabbatar da kaza misali magana fa da ake yi ka ce Allah shi ne fa maganan da ake yi amma kun tsaya kuna ta surutu maganan shi ke nan ai kowa a nan a ƙasar nan sun fahimci karatu ka sa fawa da man faru man faru da gama ka sa in ba ka zan ka zan daina zuwa gidan nan da shi kawai ce mai zaka yi ya kawo ya haɗe kawai shi ne fa kawai ya kawo maganan da ake kenan kuna ta wahalar da malam abul fatayi a nan ya za a ah. ce profeso irin malam abdul fatayi ya zo yana ah. bada karatu wani ah. shirmamme da shi ya zo yana wani hauka ai maganan da ake kenan kowa abin da yake fahimta kenan karatu ne abu ne is obvious ya ba da amsa bai bayar ba. Maganan da ake faga karatu nan kowa na ji kowa na gani, amma sai ya kama nan ya kama can. Malam Khalifa, wallahi duk mai saurare na ya fahimci mutanen nan so suke su hargitsa wajen. Abu ne kace babu shi kamar yadda ka faɗa. Maganan da za ku kuna ji. nan kace akwai. Ka tsaya ka ji ni idan ina sama. Kowa ya fahimci haka. Bari ka ji. faɗa as fulani kai ma kuna ɗan cakuɗa magana ne ai magana is very simple da ina sama ai alkanawi ka tsaya ka ji haga yanzu baka fahimci magana ya ce bai fahimta ba kuma daga baya ya ce ya fahimta ai wannan wannan shirme ne kai fa ka ce baka fahimta ba kuma ka ce daga baya ka fahimta gabaki ɗaya alkanawi a buɗe yake ya san bai da hanyar ansa sai ya kamo nan me na cewa za ka yi shari'i ba shar'i muke da bukata ba ka tafi straight to the point ka ce mana gashi nan gashi shikenan ai da bai wahalar da kowa a nan ba sama da awa ɗaya a ce alkanawi ya kasa ba da amsa maganar da muke kenan ai alkanawi gashi nan ka ce ka kore kaza to me yasa aka kawo kaza a waje kaza shikenan topic din kuma malam abul fatai ya ta kara mai da wasu amsoshin bai ma gama da tambaya bai ma gama da wancan ba ina zai shiga na gaba maganar da ake kenan ya za a yi tsawon awa ɗaya muna cin shi in ban da shi ne ba abin da yake tafka kuma shi ramadan din na kusa da shi ka sa in gama ai yau yana bace ɓata ga ramadan na kusa da shi ya ta natsalto me kuma gashi sun kasa su bi ba su bi suna ta jaye-jaye a kai abu ɗaya haba ni kenan na gama zance na to ga wani malamin su nan yana da amsa sai ya bamu ciki na ma ni ciki na shi alkadami da ramadan to su yi san su tinkare Mala Abu Suhaila. Mala Abu Suhaila idan kana ki mu bismillah. A gaba ba. In ba in ba dare jito ba. Mala Abu Suhaila. Wallahi yau da bakin kizon. Babu hadisi babu aya fa yake ta karantowa. Ya tabbatar ma shawa abai fata bayan bayan ibnu taymiya wa ya kawo. Mala Abu Suhaila. network ɗinka bai da kyau kar mu sauke kaka ce a an sauke ka an hana kaka yi magana za mu sauke ka mu ɗauko wani network ɗinka bai da kyau sai kalifa wanda ya ce wanda ya tambaya abin da yasa ko ni kalifa sai di kalifa na fahimci tambaya abin da yasa ba ni son yi magana ba ni son suna magana ni ina magana ka fahimta ba ni son ina magana suna fahimci maulana yana magana so suke su buɗe waje ai ku abin da ya fi dacewa ku yi ba malam ba sho abul fatai ba ne zai ci gaba da bashi amsa ku za ku ci alkanawi har yanzu ba ka ba da lokacin san kuɗin nan ba lokacin ne magana ya ga ne kalifa shi ne kalifa ni ma ai ban so maulana ya magana ba ka gane shi shi faruku ya ce in yi shiru shi ya sana sanuti ne shiru ni kira in an bar na magana ce ma alkanawi zane ce ma alkanawi zane maulana ya ce maulana ce ina an ka samu wannan abin a aya a hadisi ka bashi ka buɗa ka ce ga aya ga hadisi inda inda ibn taymiya ya ebo wannan abin shikenan fakat kuma ko ba aya ko ba hadisi sai ya faɗa mana wani magabaci ya faɗa haka bayan bayan ibn taymiya ai malam faru shi hana mu magana yi in ba yana mun ba Allah ya so ni azarin wuce abin da yasa kuna to yana tare ba waje ne ba wajen dauko ku ne gidan ya cika gidan ya cika ne Shi ga madana so nawa muke zuwa so nawa muke hawa ga madana ya gudu wace zai je kawo hujja ya kasa kawo. Yan ba wani za a ɗauka a bar maulana a je ya huta. Ya je huta a yake su abinda nake so ba. Eh. Ga wani babba na idan yana da tacewa ya ce in bai da amsa kuma shi ma ya sauka. Maulana ya je ya huta lokaci ya yi. ku magana ne mu nan gaba. Abin da nake so gaba ma amfani. Mu nan gaba. Kowar Maulana ya magana. Abin da nake faɗa nan gaba ya kamata abin da man Khalifa ya faɗa shi ne gaskiya lokacin da aka zo ana magana abu ne fa mai sauki. Ba wani abin ɗaga hankali ba ne da aka yi mai tambaya kai har kana ci a abashi ya ce zai karanto wani abu wanda ya fita out of topic kana ci a abashi abashi in ya karanto out of topic ai ya bata abin abu ne fa guda ɗaya wallahi ba zan bari ya sauka ba maulana ba zan bari ya sauka ba kai da kace a bashi ya karanta kuma ai da ya zaman to ga ya fita out of topic da ya fita out of topic dan haka magana ne da yake guda ɗaya shi ka gane eh, ina irin masu ah, son neman suna su je su yi a ah, ai mun yi gashi mun yi magana da wani shi burin sa fa kenan burinsa kenan a ce kawai ya yi magana da wani yi rakwadi shi ke nan burinsa duniya ta fita amma ya ana magana ya ce ka tsallake ka ce baka gane ba an ce to an karanta maka ka ce ka gane kuma wadar kama da ka kuma karanto magana ibnu jamiyan kana cewa wai a ah, yana kora maganan addu'an Allah baya cakuduwa da bayinsa um, kaza kaza wannan magana ake yi magana ɗaya ake ibnu jamiyan ya ce Allah yana zaune a kan kace bai faɗa ba nace gashi ga gurin na ce to amma ya zaka haɗe min da cewa gurin da Allah yake babu wani halitta tare da shi al'arshi kuma halitta ne ya zaka ce Allah yana kala arshi kuma ka zo ka ce Allah ya baya tare da wani halittansa a wani guri kuma bayan al'arshi halitta ne wannan magana akwai cin tufka da warwara ne kawai maganar da ake shi kuma ya je yana ta cewa Allah yana zaune akan al'arshi wannan magana aka kawo ba wannan magana aka kawo kwata-kwata ba ita magana ake ba sannan maganar cewa amurun adamiyun wani al'amari wanda yake rasashe aka ce Allah yana gurin aljati ne ne wani ala da jati amran adamiyan to kaga waɗannan abubuwan duk shine abin da yake a mamaki kuma Allah da ya ba mu arzikin fahimta ni kuma gurare da yawa ibn al-qayyim ya kawo ta usaymin ya kawo ta bayan usaymin ya kawo ta al-ghamidi ahmad bin adiya kenan shi ma ya kawo ta cikin littafinsa lokacin da Maulana Maulana ku yi kokari ku je ku yi bacci ku dan huta wani lokaci mu kora musu muna da abubuwan mu kora wa Maulana wallahi Allah ya yi sosai duka a lokacin bacci na shi wallahi karatu ya fito ya sai di kowa ya gane karatu inda yake ai a comment section da na rubuta nake duk wanda yake amsa ce rubuta yes ka duba comment din da aka yi mana idan mutum ba shi da amsa ne ba su da amsa ne don mun fahimta wallahi ba su da suke kama kama abinda baka da babu yanda zaka kato yadda zaka ta kama kama ko a makaranta an tambaye ka abin baka da amsa ba kama kama kake ba saboda baka da yanda zaka bin malami waɗannan Maulana muna godiya sosai a sauka aje a huta a bar kuɗi a tsare mutane a yi adda Allah ya ƙara taraki. Muna godiya Maulana muna godiya Allah ya saka da Allah ya ƙara kusanci. Eh, mm. yan fulani abu ɗaya ne ni na fahimta a nan wallahi wallahi alkanawi ban da gardama ba abin da yake so baka da abu kuma bari kaga gobe sai sun buga wanga karatun su ce an mursi rashin adalci na maulana da neman suna ne kawai su neman suna ne kawai ba abu ne wanda aka yi cikin duhu ba ba abu ne wanda aka yi cikin duhu ba mutane da yawa sun saurari karatu ba